kuma mun riga mun san duk abin da yake da farko yana da ƙarshe mun zo gangara inda hausawa suke cewa sallah biki ɗaya rana kuma ta wuce ta bar wawa da bashi shin a sallar bana akwai wawa kuwa akwai wanda zai ɗora kansa abin da ba shi da shi ko ba zai iya ba kuma a haka wani irin shirye-shirye ne mata musamman mata a gidaje suke yi na ganin ranar sallah ranar idi to masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan uh, rana za ku ji maudu'in da zamu za mu yi duba ne akan shirye-shiryen sallah kuma akwai 'yan uwana wanda za su taya ni mu jara gama wannan shiri mai albarka na mata a yau to hajiya anti gabatar da kanki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu kallo assalamu alaikum masu kallon mu assalamu alaikum an ta hafsa kamar baki buɗe baki ba <laughs> to yadda kika hafsa kamar ba a buɗe baki ba azumin ne dai sai godiya to kamar dai yadda muka ce maudu'inmu na yau shirye-shirye ne na gabatowar sallah wato idil fitr kuma mun dai san irin shirye-shiryen da muke yi musamman mata a gidaje to amma kafin mu je ga shirye-shiryen ga za mu yi duba a kan jaridu da ko kuma labarin da ya ɗauka bana hankali wanda wani basarake mai daraja ta uku a kasan usa a ƙaramar hukumar usa ta jihar taraba inda aka lallasa masa duka dukan kawo wuka inda aka kona masa gida da motoci saboda mutane matasa suna zargin wai yana dan boye wato makiyaya da kuma masu garkuwa da mutane to a wanda shi hakimin 'yan sanda ai wato jami'in 'yan sanda ya tabbatar da wannan labari wanda yake da suna sp usman abdullahi ya tabbatar da afkuwan wannan abin to mu dan yi duba a gurguje a kai irin wannan yawan samun wato masu wato iyayen ƙasa da akan yawan samun su da irin wannan ana zargin su da irin wannan badakala na ciwon ko sun san masu garkuwa da mutane ko suna ɓoye su mm, to ga wannan shi har ya kai da an masa ma duka dukan kawo wuka hmm. mm, mm, mm-hmm. kin san wato an ce wai da ɗan gari akan ci gari akan ci gari gaskiya ne yawanci idan zaki duba ki gani akan wannan matsalar da muke samu ta mm. na rashin tsaro mm. zaki ga yawanci ana yakar mu ne da mutanen da suke na kusa da mu gaskiya ne kisan yawanci idan ana hira da waɗanda aka yi kidnapping din nan ko mm-hmm. eh, aka kai musu hari haka wasu an samu wasu ba a samu ba zaki ji idan bincike ya fito sai ki ji ana cewa ai na kusa da su ne ya je ya bada haka a kansu lalle ga sanin lokacin da za su fita ko ga sanin lokacin da za su shiga sannan kuma in kika yi duba akan wannan wannan me ake ce musu masarautun gargajiya da muke da su mm. yawanci tun da aka fara wannan abubuwan da muke samu na rashin tsaro za ki mm. ga suna wasu daga cikinsu suna da hannu a cikin abubuwan da yake faruwa sai ki ga ana cewa suna ba su mafaka wajen zama ko kuma su ki su kore su sun san da zaman su to kin ga dole mutane yanzu kuma fa mutane gaskiya sun gane suna daukan mataki a hannun mm. su ba sa jira gwamnati ko kuma wani abu ta zo ta yi musu in suna mm. zargin ka da wani abu sai ki ga tuni tuni an farma ba ma ka da sani ba saboda haka dole mutane su guji mm. shiga irin wayannan abun saboda irin wannan matsala yanzu an mai kone kone kin ga ina amfanin ta Allah ya sawwake kisan wannan abun ba wai a taraba ma kadai ya faru ba ji mutum ma'abocin irin bibiyar labarai ne musamman abin da ya shafi tashin hankulan da suke faruwa musamman ma da a arewacin najeriya ko a kaduna ma ya faru mhm. shi ma akwai wurin da aka kama wani basarake mhm. tunda dole sai dai mu ce allegedly tunda har yanzu ba wai an fitar da wani yawa eh. to kin gani ko a zamfara ma ya faru ko a katsina har a sokoto ma duk akwai hmm. wasu abinan jihohi na arewa wanda su kansu hukumomin 'yan sanda suna cewa akwai hannun su wa'anda ya kamata a ce su ne suke ma duba lafiyan mutane so ya kamata a ce su mutane karan kansu in har wanda suke saman su ba su yi masu gata ba su sai su wa kansu in sun ga bakin fuska ko kuma wasu da wani irin yanayin da ba su gane ba mm. sai su dinga sauri suna kai kara wurin 'yan sanda to aunty. Ah, Ah, kin san da bahaushe ya cewa ke ɗaya shi ke bata gari gaskiya ne a ah, ire-iren waɗannan mm, masu amfani da sarautar su ko su mm. haka ba za mu ce jam'u ba ah, ba zai yi ba mm. amma akwai su akwai su a cikinsu wanda su suke su ne iyayen al'umma su ya kamata su kare al'umma su ya kamata su tsare mutuncin kasarsu da jama'arsu mm. sai ya kasance kuma su suke saboda abun duniya dona wa wani abu ne ke sa mutane suke shiga ba illa kwaɗayi shi ko dama a ce inda kwaɗayi da wulaƙanci ka tsare mutuncin ka tsare mutuncin al'umma ka ka haƙura da inda Allah ya je ka ba za ka yi ga wannan ba amma ba abin da ya fi wannan ƙasƙanci da wulaƙanci a ce ba sarake guda shugaban al'umma uban jama'a ya kasance an zarge shi mm. har an kai ga Allah kaɗa masa duka an lalata masa dukiyarsa mm. girma ya faɗi raƙumi ya shanye kuma an taliyo ba an ce ana biyan sa mm. albashi ba suna da albashi eh, suna da eh, albashi to ai aisha albashin in aka yi haƙuri ai albarka ake nema albarka ake nema ai ba yawansa ake nema ba girman ka da mutuncin ka yafi wannan abubuwa yanzu me yafi wannan kaskanci da wulakanci a ce kana shugaban al'umma matasa sun harzuka sun zo sun da ke ka to amma su ma matasan bai kamata su yawwa shine zan ce yawwa abin da ya kamata su in sun eh. gano hakan su sanar da jami'an tsaro mm. su kuma su yi bincike haka su tabbatar da abin amma ina ba yayan mu shawara su daina saurin daukan doka gaskiya bai yi daidai ba bai yi daidai ba eh, gaskiya duk lalacewar sa ba saraki ne amma sun ga zarge shi da aka sai su tabbatar sun samu shaida kafin su yawo kafin su dauki mataki ko su din ma bai kamata su dauki matakin ba su sanar da hukuma eh, in hukuma ba ta dauki mataki ba to wannan shinin wani abu ne daban fushin al'umma kuma zai wannan wani abu ne amma dai a daina daukan mataki mm, gaskiya ne to alhamdulillah kamar yadda dai muka ce wannan maudu'in mu na yau shirye-shirye ne na gabatowar karamar sallah a kwana a tashi gashi mun shiga wata ramadan gashi har ya zo yana gangara yana mm. gangarowa kuma mun san lokaci ne wanda wata ne mai albarka wanda in ya tafi akwai shirye-shirye da yawa mm. wanda haka muka tashi dama addinin musulunci kuma an fifita wannan wata mai albarka wanda a wannan watan ne aka saukar da kur'ani mai girma watan ramadan to an ta yi barin fara da ke hmm. shin waɗanne irin shirye-shirye ne <laughs> take hana ba ta za mu zo eh, to take yi yawan eh, irin shirye-shirye kike yi da za mu zo gaskiya ne <laughs> to wani irin shirye-shirye kike da shi a gida ni na me kika fara eh. yi kuma sannan mai wasu mata kin san ai mun riga mun san duk irin eh, shirye-shiryen eh, amma za mu so naki kuma sai hmm. kuma ki dan sirka mana kuma da na makota da na yaya da da sirkai eh. na farko dai a samu sutura da za a sa aje idi na ɗaya ke na biyu kuma sai abin da za a kai wa bakin salati salati haka ka ci yan uwa su ci makota su ci yan jikoki su su tsalle tsallen su ta hadiya da abokanan arziki sannan kuma kamar yadda Allah ya rataya mana mafi da zakka da kai mm. wanda za mu yi ta a daren jajibiri wutar kafin a tafi idi ka bayar ka ba wa mabukata mm. wannan ya zama wajibi akan dukkan mirai ya kamata a yi wannan zakafin da kai da kai da iyalanka iya duk wanda yake bakin da yake karkashin ka fitar masa wannan faɗa ce ta Allah ni ba malama ba ce amma mm. dai malama ce amma ta asibiti <laughs> a wancan lokacin <laughs> ai har yanzu gaskiya wannan shine <laughs> babban shiri kuma mm. ah, an shiga wani yanayi mm, a wannan azumi maganar rashin kuɗin nan gaskiya bature yake cewa cashless mm. wannan ya samu a cikin tsallan baɗake wanda kudin cefa ne sai kin je shago kina roƙon mai shago ya taimaka miki haka ya baki dubu ɗaya ko ɗari biyar sannan a caje ki naira ɗari akan dubu ɗaya gaskiya kin ga duk wannan wani abu ne wanda ba mu taɓa ganin sa ba mu san shi ba mm. rana tsakai duro mana kuma dole mun habun saba ba haka to wannan zai rage armashin sallah gaskiya eh zai zai rage armashin sallah kuma kin san ni sallah kenan sai dai a yi da sallah a ah, sai ka ce <laughs> kin san ni abun ma da nake tunani eh. in ban sani ba ko Hafsa za ta yi duba akai kin san a watan nan mai albarka mm. ana dan kyautan kayan abinci su shinkafa ne yar taliyan nan ne dan mm. dan sutura wai amma fara ta abinci tukunna eh dan eh, abinci wanda ka saba wato eh. to bari yanzu mu je mun dawo mm. hafsa sai ki dora mana irin mm. abeba dan da da aka saba yi da azumi mm. shin bana an yi shi ciyarwa da sauransu da ya kamata to masu kallon mu bari mu je hutun takaitaccen lokaci in mun da Allah da shirin zai dora a dakace mu masu kallon mu barkan mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci a inda muke tattauna akan shirye-shiryen gabatowar sallah karama kin san sallah karama ake cewa hmm. to sallah karama hmm. to hafsa mun an tafi hutu dab da za ta hutu nake miki tambaya kin san a wannan watan mai albarka ana so a ciyar a shayar da kayan abinci to ban sani ba bana ya sha bamban ne da sauran koko an yi ko kuma dai ba a yi yanda aka saba ba saboda kama abin da ta ita ce cashless cashless din nan da ta faɗa mutane sun iya ba da wannan tallafin wannan shi maganar cashless din Eh. ba ma wa waɗanda su ake bawa ba ma har su ma kansu masu bayarwa yawa duk ya shiga cikin al'amuransu dole akwai waɗanda suka yi tun da sun saba wasu kuma duk wannan maganan cashless ɗin da muke sun san shi amma ba su san shi sosai kamar yadda wasu suka sani ba don abin kowa da ta inda ya taɓa shi mm. to amma daidai gwargwado a iya nawa sanin da wurin da nake zama da kuma mm. irin nawa mu'amalar an yi amma ba yadda aka saba ba saboda wasu suna so su yi amma ba su samu daman ma su yi irin yadda suka yi kama a bara ba haka saboda yanayin rayuwa tsananin tashin kudin duk wani abu da zaka kai baki hmm, tunda kin san in ma da kudin ka ne farashin shi daban idan transfer zaka yi farashin shi daban in shi yawa so kin ga duk wannan abin ya shiga cikin sa mutane cikin takura hmm. kyautatawan da ne da ake wa wa'anda ba su da karfi an yi shi amma ba lalle an yi shi yadda ya kamata ake so ba domin har mm. yanzu duk da muna cikin abin amma har yanzu zaki ga mutane suna kuka wallahi da zaki ga an dan samu sauki ko za a yi kukan ma dai ba kaman yanda ake yi a yanzu ba eh. amma ni zan so na dan yi tsokaci akan shi kan shi sallah karama din nan mhm. don saboda mutane da yawa matasa dai musamman mm. masu tasowa mm. akwai wanda ba su san ma me yasa ko ake yin shi ba ko kuma in ce yaya ake kawai dai kawai sun san sallah an tashi ana sallah karamar sallah da babbar sallah su san cewa shi ma kan shi karamar sallah shi ma ibada ne mm. ibada ne wanda yake biyowa bayan wannan wata mai tsarki mm. na abu na ramadana kuma ba wai lokaci bane da ya kamata a ce mutane suna wuce makaɗi da rawa yadda ake cewa irin mm. mutum ya yi ovadu shi ma wani lokaci ne da za ka ɗan samu nutsuwa ka yi ƙoƙarin ka roƙi allah fatan cewa kana cikin yantattun sannan kuma mm. rayuwar da zaka yi a lokacin shi ma wannan abin nan lokacin shi bikin sallah rayuwa ne da ya kamata a ce ka yi shi cikin nutsuwa kuma yanda shi wannan watan da ka ɗauka kana azumi ya sa ka yi kamin down ka samu wani irin samu canjar wato halayya zuwa masallaci akwai kabarorin da ake yi of mm. course ni a matsayina na musulma ɗaliba nake faɗa eh, kuma haka <laughs> a hanyar dawowa unlike yadda yanzu zaki ga matasa da yawa yadda ma suke tafiya masallacin da yadda suke dawowa ana tafiya ana <laughs> hira ana selfie eh, ana waye jiya jiyan nan aka gama ramadan amma sai ki ga har an ma koma tiktok yawwa eh, duk abubuwan nan ya kamata su san cewa shi ma wani lokaci ne <laughs> da ya kamata su dinga yi ai ta ce take yawan amfani da tiktok din shi sa na ce tiktok ba ma ba ma ke ce kike yawan cewa ai lokaci akan tiktok yake oh! eh, halima ba ma wannan ba yanzu eh. aikin ga azumi ya zo gangara za mu shiga goma karshe eh. matsalar shi ne muna goma karshen samari mun shiga goma karshe mm, mm. maza matasa maza da mata yawanci ba da suke tafiya sallar tuhaji mm, ba sallar suke tafiya ba hira wallahi ba sallar suke tafiya ba wannan abin ya kamata jami'an hizba da kuma iyaye mm. da marika wanda ba iyaye mani su suke ruko. Mm. ya kamata su sa ido idan ka fahimci yarinya ka da rawar kai da shiga da fitan da baka yarda da shi ba mm. kar ka bata je wannan ta ta ai akwai su mu musa kau ake ce musu eh, za zaki ga yara in ma eh, kin sa musu hannu a baki amma duk mai hankali za ta karanta halayen ai wannan ta kika haifa ta kika raina ke ke zaune da ita mm. wallahi in su ɗari ne ke san halin kowa dama ka san su ɗari ne mm. ke san halin kowa mm. saboda ka ina ba iyaye shawara da marika da sauran jama'a wallahi sa yara ido akan tafiya sallan saboda billahi azim ba sallar suke tafiya ba samari na zuwa sallar kin ga bara an kakkama da yawa jami'an hisba sun kakkama da yawa da yan vigilant sun kakkama da yawa wanda sun zo sun ɗauki yan matan a gurin sallar sun tafi da su shaguna wallahi tallahi an faɗi wannan abin a rediyo saboda ka ya kamata iyaye su farka daga bacin da suke mm. su sawa yaran nan ido mm. su yi wani abu a kai wato tattaunawa da muke ta yi mm. duka kin san ki magana akan maganan shirye-shiryen sallah kuma kin san in aka yi maganar sallah <laughs> kisa aka yi maganar sallah wani abu ne wanda a cikin ranki zaki ji wani annashuwa da jin daɗi musamman ma kuma dai zumuɗi wanda za ta karaɗe ki yadda za ki ga ake ta shirye-shirye yan uwa da abokan mm, arziki sallah abu ne da yake sada zumunci tsakaninka da yan uwanka mm, da mm, abokanka da kuma wa'inda aka daɗe ma ba a haɗu ba don ni gaskiya ba na manta da lokacin sallah mamanmu kuloli ce kuloli ne da ita da samiru musamman wanda ake saukarwa ake zuzzuba abinci a kai gidan wane ki kai gidan wane ke in kin je ki kai gidan wane da in kin hada ma sai ta ce miki to ba a zage ni ba ke ce zagi goma mutum eh mana ba ce godiya ba ba ce ba an gode ba baki da ba gode ba an gode an ce kai Allah ya saka da alkhairi eh. aka wani baban mu yake bayan nan kin sa a shirye shiryen sallah mm. ana ziyara sannan bayan ziyarar da ake kake manta mata fa wani lokacin mm. muna mantawa cewa ibada muka gama yi muna dab da ce shi ne gaba daya mm. sai ki ga mun bage wajen kinga mu ne layin gidan kunshi da ashe sosai kwana kwana ne layin gidan te kar ma tele ji labari wasu haddan ba ake da shi mm. kai ki zo ki kuma magana ki kai ga gidan kitso kai ki je kuma ga salon in baki ba in baki bukin ba za ki samu ba me muke nema mu mai da kanmu idan aka ce miki sallah zo in kika je kasuwa yanda ake kama mata kin ga da masu sata daban ah, masu zuwa domin sayan kayan daban ke da kuɗin ki in kika je kasuwa wallahi sai kin ga yanda mata ke bin layi idan kuma sallan ta wuce kiga an zo ana rikici wajen yan bashi yawwa kiga an zo ana samun sabani ke da mijinki dan bai baki isasshen kuɗi kin yi kayan sallah ke da yayanki ba kin bata mm. wannan mm. ibada ta ki wata guda kina yi akan kuɗin kunshi da kuɗin dinki da kuɗin mm. menene da menene sai kin soye kajiyan da makota ke suka yi sai kin yi wane ne sai kin yi wace tsiya kin yi dinki bayan kuma muna manta da cewa zaki cika she ladan ki da kike kokarin karasarwa ne mm, kamar yanzu maganar da Hafsa ta faɗa yawancin mata ba mu sani ba akwai mm. mata da yawa da na sani wallahi ni ina zuwa idi a mu mm. wai sai su ce wai mace da zuwa idi kin ga gulma ina na taba gani ai maza ke zuwa idi mhm. like yawanci wasu mata ba su san cewa yana da kyau ni na ji wani malami yana wa'azi na cewa ita mace ko da ba ta sallah mm. za ta je ta idi ta je ta zauna ta yi mm. zikirkirinta mm. ta yi addu'o'inta idan an tashi tana da ta hanyar da kika je daban kuma ki dawo ta hanya daban kina zikirorinki kina faɗan ambatan Allah da sauransu to amma muna manta sai mu shafa'a da girke-girke da kayayyaki da kunshi da menene wallahi wannan abin yadda yanayin shirye-shiryen ne eh, a shirye-shirye ne amma ya kamata an talima a yi shi a tsari wani gidan fa zaki ga ana shirin sallah amma wallahi mata da mijin ba sa shiri babu dama ana eh, saboda bai ba da isasshen kuɗin dinki. da kuɗin kuma ba za a haƙura da abin da ya bayar ba kuma ba za a yi haƙuri da abin da ya bayar eh, ba kin yi a wannan shirye-shirye idan ba mu yi mm. hankali ba sai mu je mu rikito da ibadar da muka yi wata guda muna yi da nake so na gaya mata da Allah a mm. gurguje mm. kan cewa ba fa lalle bane da sallah sai ka sa sabon kaya wankakke gogagge ma ya wadatar kayan da a ranar sallah ka fara sa wannan ba dole bane ba tilas bane ai amma wuce gurin yanzu akwai waɗanda zaki ga ana musu sutura akai-akai kamar yanzu kin ga idan an yi sallah a watan hudu watakil ko a watan farko ko kuma a watan biyu an yau wato an yi mata suturu ko kuma wata ma ko ta haihu ta samu kayan barka da shauransu amma shi wannan zanin sallan nan in ba a bayar ba hmm. wala sai ki ga tashin hankali hmm. zanin tashin asuba zanin tashin asuba <laughs> to ai wannan tun zamanin iyayenmu ake cazar tashin asuba amma mu eh. ni na san cewa wannan zani eh. damuwarka shine ɗanka yaro yaro shine abin damuwa amma ke a matsayin ki na uwa hmm. ya kamata ki lissafi bari yanzu da muka shiga wannan karnin na cashless <laughs> wannan cashless wannan cashless ya saka mutane cikin jafa'i da bala'i an saka abu da yawa kuma ya kashe aure da yawa kuma ya lalata zumunci da yawa saboda mutumin da ya saba baka buhun shinkafa duk shekara bana sai ya baka kwano uku ko hudu za ka tunanin cewa abin da kai mara karfe ya shafe ka shi mm. ma ya shafe shi ba cewa wannan abin da ya shafe shi yanda yake da yanzu babu ya sa ya baka wannan kwano uku ko hudu biwa kun kai ku goma yake bawa sai ga ba zai iya baku buhun goma ba sai sai biyar sai ya tsintsin kawo to amma mm. yanzu yan uwa da abokan arziki sai su fassara abin daban ya kamata mu fahimci wannan yadda abu ya zo mu tafi da shi a haka gaskiya ne gode wa Allah da inda muka samu kanmu muke haƙuri zumuncin na mu raya shi mu asasa shi zumunci shine abun rayuwar kowa a yanzu hmm. to alhamdulillah an bari mu je hutun takaitaccen lokaci mun da sai abu to masu kallon mu kun ji inda tattaunawa ta mu ta kama kuma za mu je hutun takaitaccen lokaci a dakace muna dawa insha Allah masu kallonmu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kuma idan yanzu aka bibiye mu za muna tattauna ne akan shirye-shiryen karatowar idil fitr wato abin da muka sani da karamar sallah inda muke tattaunawa mm. to um, asha kin san ana maganan kayan sallah kunshi mm. kin yi maganan kunshi da su salon da su waye to amma idan shirye-shiryen zami na gaske mm. shin me da me ya kamata mu yi daga duba da tanadin kayan da za a saka da abin da za a ci a tsakiyar nan me da me ya kamata mu yi kin yi maganan kunshi kar a yi mm. kunshi ne kitsan ne kar a yi koko za a yi shi a lokaci koko kar a matsa yaya i kamata mm. masu kallon mu su duba da yanda za su ya kamata su yi to wato an taya ni kisan da mm. abin da kika dauke shi a ka zan ce kika eh, duba shi kika mai da shi kamar wani abin da ya zame miki idan baki ba ya zama tashin hankali to zaki ga kin waye gari kina mai jin kunya kanki da kanki hakan because muna magana ne akan watar alfarma wata mai daraja yanzu gaske sallah wani abu ne da mm. yake saka zumu'i da rakaɗi Allah Allah kike wa yaro kansa yana wannan murnan ba iya yaro ba habba ba mm. idan aka ce miki sallah to wani farin ciki da annashuwa ne san dai an zo wata gaba to mm. amma na ni a gani na abubuwan da ya dace shirye-shiryen mata su mai da hankali a kai mhm. lokacin sallah shine wa'annan mutane da kike ba su abincin sadaka mhm. makota da yan uwa wa'anda ma mai gida ne yake cewa ma ke ne ma yan uwa ne da ake a mai da hankali kan ganin an cika shi wannan ladan da aka fara na ciyarwa an karasar ki karasar da hidimar ki ta ranar sallah ki mm. wayi gari yes yara za su je su yi kunshi amma ki cusa yaran ki cikin lamarin da sai sun je layi sun je sun kwan sun wani i wallahi da amfani a tafi shafi a je dinkin sallah aka samu guda ɗaya wanda za a amfani da shi bayan sallah za a ci gaba da yin duk wani abin da ake so mm, mm. sannan idan ma har ba a samu dinkin ba za a iya amfani da wani na bayan sallah da ake da shi sabo ne mm-hmm, mm-hmm. to amma na yawanci mata muna manta mu bage da sunan cewa sallah ne makociyata ta ta yi ma sai na yi kuma so nake na mm. saka kayan da babu shi a layin nan gaba daya mm, kuma maganar da kika yi ɗazu na maganar sadaka na ji mm. daɗi mm-hmm. sosai gaskiya ne an yi sadaka kusan zan ce mutanen da suke daukan ɗawainiya mutane da yawa ba a samu an yi daidai gwargwado ba amma ni abin da ya ƙara faranta min rai na mm. ji daɗi shine yanzu mutane yawanci an yi ba na manta yawanci zan wuce ko ta unguwarmu da mm. kuma yanayin wajen da nake yawan zuwa ina ganin in yamma ta yi mutane suna ƙoƙarin fito da abinci ana ta da kaffe da ake rabawa to mm. kin ga in ba a samu ɗanye ba an samu an dafa da alhamdulillah dan alhamdulillah kusan ma zan ce kullum sai mun fitar da abincin mutane hamsin kin ga ku an yi ƙoƙari iya to amma gaskiya an talima ni shirin da nake idan sallah za ta mm. kusa shine abinci za a dafa daidai gwargwado wanda za a raba unguwa da yan uwa kuma ki mhm. tabbatar kin koya wa ki ziyara mm. kin san akwai yan uwa da yawa waɗanda ba a ba a yi wannan mm. zumuncin ba ko wannan lokacin azumin ya hana to wannan sallah ya zame miki lokacin da za ku zagaye dangi da yan uwa da abokan arziki ba wai a ta zuwa gidan kallo ana biyan kuɗi dan na so magana da kika wajen wasan yara eh. idan ba a je ba nan ma ya zama tashin hankali na ji daɗi da kika ce a kowa yara dama tambayar da nake so in yi wa Hafsa ta yaya to sai kuma kika ce eh, ita ta duba eh tunda dama yara kai zaka kai suka nuna musu dama ai eh. lokaci ne na raya zumunci da ziyara raya zumunci mm. wa'anda ka daɗe baka gani ba da makotanka da 'yan uwanka mm. da wa'anda ma irin ko maybe irin ko ana haduwa din amma saboda kamar yadda ashi ta faɗa mm. sanadiyan shi wannan wata mai tsarki mm. kisan yawanci kowa da ana zazzauna a cikin gida so lokaci ne na raya amma ya kamata a ce mata mu dinga yi wa kanmu abin da ake kira um, adalci scale of preference mm-hmm. kin gane akwai abubuwa da yawa wa'anda ba lalle bane ba sai an yi shi kanmu so sai mu duba mu gani abin da ya zama lalle ya zama tilas shine mm. saboda ka raka wannan ladan naka yana da matukar muhimmanci domin idan har mutane suna bibiyan wa'azozin malamai suna faɗa cewa akwai wasu abubuwa da mutane suke da suke rusa aikin ladan da suka yi mm-hmm. ka ɗauki kwana da kwanaki cikin kishi cikin yunwa kana ibada sannan kuma sai ka yi wani abin da yauwa bai taka kara ya karye ba ko kuma in ma ya taka kara ya karye amma kai ka ɗauke shi wani gagaga ka zo ka rusa wannan ibadan da kai su ma kuma kansu matasan ni zuwa wannan wuraren abin ma har mamaki yake bani sai ki ga jiya aka bude baki amma a ranar sallah da su wani washe garin sallah ɗin su biyun sallah hudun sallah sai ki ga irin abubuwan da zaki ga suna yi abin haushi abin takaici masu shaye-shaye ne masu abubuwa marasa daɗi kamar dama Allah Allah suke a gama shi wannan ramadan ɗin su zo su koma hmm. gidan jiya to kuma kin ya kamata a ce kayi ne domin ka dan sauya wani yanayi na rayuwanka ka kuma koma gidan jiya ka fara yin abin to me kenan kai mm. to an ta idi na ga muna yara mm. idan lokacin sallah bayan an je an yi ziyarce-ziyarce an gaida yan uwa da abokanan arziki duk an ka kai zaka tafi da mahaifinka da duka duk zamu je mi mm. akan kuma tafi gurin wasan yara to kamar yadda suke faɗan wasan yaran da yadda kika faɗa bai dace ba ne a je da yara wajen wasan yara inda za su wasa su mm. shakata ko kuwa shi ba a cikin tsarin mm. shirye-shiryen da muke magana a kai na sallah kai shirin cewar in an dawo daga idi zan kai yara na kaza za mu je guri kaza za mu je sannan za mu wuce waje kaza wajen inda abin hawan wasan yaran nan su mm, dokin nan da su waye ai a da idan ban katse ki ba kafin ki asa tambaye ki wajen wasan yaran nan da ake eh. zuwa ni lase ba na manta a wurin aka sace wa eh, yar uwata waya kuma ba wajen ina irin gidan maka maka je kallo da wane ne eh, nan karamin yaro yana laba da su ya sa hannu ya ci wayar a cikin jaka karami yana ta bibiyan su kwi kwi suka ce suna kallon yaran nan Allah ya da ashe shi ya dauke waya to kin ga dole a san irin wajejen wasan a eh da za a ji ba to mm. ai wannan wani abu ne wanda muka juya shi mm-hmm. haka al'ada ce mai kyau haka ne a haɗu ayi wasanni ayi waye in kin lura kina tafiya in ke matafiya ce yawanci kika bi titin ko nan titin maiduguri road daga nan misali za ki je bauchi mm. ko za ki je eh, maiduguri ko sauransu mm. kin san sukan yi sallah ran da muka yi ba sa yi a ranar sai washe gari za ki ga an taru ana yan wasanni na mm. fulani da sauran al'adu gwanin sha'awa to amma mu namu a nan wayewar kai ce ko kuma jahilci ne ko kuma rashin ilimi ne ba zama da zan bashi suna ba yasa ma ba shi suna yau ya sa mun sa kanmu cikin abin da ba za mu yi da kanmu ba na ɗaya shine wannan eh, wasan sallah da ake tafiya mm, mm. a je gidan zu gidan zu din nan akwai wasu masu wasan gala bai kamata a ce yarki matashiya ƙanana 'yan shekara bakwai takwas tara sun je sun gano wa'annan abubuwan da sun je kuɗi za su bayar a shigar da su ai ba tsace rawa mata ne yaran mata kan gararru wa'anda kuma sai dai musu fatan Allah ya shirye su za a saka kiɗa ana rawa ana abin da ba zai fasar ba a Kano ba a cikin Kano a cikin gidan zu bangaren su daban wai su yan gala ai ba ma iya gidan zu wata gala a misali sannan banda wannan mm, mm, mm. irin su sana abacha menene eh, santa da waye su wane ne duk ana shirya wa'annan wasannin ƙananan yara su je su ga abin da bai kamata shekaru kuma su biya da biya kuɗi a shiga za su yi ɗaya kenan na biyu zumunci an yanke shi haka ne a kwarai kuwa an sa almakashi an datse zaransa shi ne bisa na ce an datse shi da mu muna yara idan aka yi sallah komai talaucin iyayenka za su tun daga shirye-shirye ma tun daga azumi ma kake eh, zuwa ziyara na anti magana kunshi da Aisha take ai duk ba mu san wani zane-zane ba da kunshi mm. ne za a siyo lalle uwarki a gida ta kwaba ta ɗauki azargaggi da leda da tsumma ta gishiri da komai da zunguru da zunguru kuma da zunguru wannan ko bayan wannan ina kai ki na ji ku zamani ai yanzu zamani eh ina faɗa muku abin da yazo yanzu sannan sai aka zo ake zanen za a da wanda wanda kuma har aljanu yake kawo abin da ba har a ganin baya ake zanin lalle gaskiya eh, da gaban kirji dudu zamani ne kawo wannan haka na ji a tafi da zamanin amma a kiyaye da al'ada da addini gaskiya yawa sannan macen aure mace ta sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ki fita daga gidanki karfe biyu ko uku na asuba ki sa wai ki je ki kafa laji kin bi layi ba za ki da gidanki ba sai bayan an ta ai wasu ma ba a wasu kusa da magariba ɗan mijin kina ina lallai ne lallai ne sai an yi wannan zane zana. wata ma ba ta yi abincin wani da hannun da kanta ma za ta iya irin waɗannan ɗin a gida a gidanki kika siyo wannan me kuke ce masa rani wannan abin da aka sassaka nan din si baki ba shi ake so ba dai to in kin ma samu abin nan akwai yawo yan mata a cikin unguwa masu wa'annan zane zane wallahi kira wata kafin lokaci ya kure ta zo ta zazzane miki yayan ke mata zane ki ba da shi ake so a yi to me yasa zaki rika barin gidan mijinki da asuba ko da tsakar dare saboda me shi zai mm. gani to shi zai gani kin bata masa rai an talima daji zaki zaki tafi hutu ai zan je hutu takaitaccen lokaci kafin ki dawo hutu in kin dare ina da tambaya to barin je in dawo to eh. masu kallon mu bari mu je hutun takaitaccen lokaci a dakace mu muna dawowa to a inda kafin mu je mu ji ra'ayin Aisha ta fara bullo da wani zance to bari mu ba ta dama Aisha <laughs> kin ga ra'ayin nan da aka je aka ji eh. ba iya mata kaɗai ba ne ba har da maza haka abin da zai baki abin nan in cewa to su maza ba sa shirye-shiryen sallah ne a ba idan kuma suna yi ya suke eh. yin nasu suna ɗumama kai kamar namu <laughs> a haɗa kai da <laughs> gwiwa duk wajen shirin sallah ko iyakacin shaddan su suke sa su kafa hula kawai yaya abun yake da garansu zuwa masallaci sannan mu kuma suna cewa su mazan ba a zaben mace da lokacin sallah saboda wai ta fi tana yin kyau ba a gane kyan asali haka tana yin kyau tunda an yi shafe shafe ga kunshi ta ko ina ga sabon kaya ga kitso to ka je kai buduwa bayan sallah da sati ɗaya kaga ta canza maka kitso ya tsufa lalle ya kode sun ce ba a neman mace da lokacin sallah to yaya ne ban gane kan abun ba kina ki da kai ki gyara jiki <laughs> to wa kike yi wa to yanzu wannan tambayar da kika bari mu mika ta maciya gaskiya wannan haka yake wai yaya take ne ga maza shirye-shiryen eh, mazan ya eh, take eh, to su maza su ma ai yanzu shirin irin na da ba irin na yanzu ba ne su ma irin da ai dinki za a yi maka sabisu abinda babanka ya dinka maka <laughs> sabisu abinda ka ya dinka maka Shi za ka to ai yanzu kai ya waye haka an ci gaba waye wa kai ce ko kuma ya eh. ne ni ban san da zan fassara shi ba eh. yanzu inda mata suke tsantsamewa su shirya haka maza suke tsantsamewa su shirya akwai akwai filin filin ko menene mm. filin ko filin kecere ne wani abu dai haka eh. za a haɗu mhm. ayo ka fito na fito ka ɗinko galila ya ɗinko wane ne ya ɗinko ya sunata boyle ya ɗinko wane ne gazin dai an zo an zo gayu an je an yi aski da na mutunci da na rashin mutunci <laughs> gaba da yanzu kashi kashi ne eh, eh, akwai askin mutunci akwai na rashin mutunci wanda kuma iyaye suna gani dan hmm. matashi dan bahaushe dan gargajiya da aka haife shi a gargajiyance ya je ya tatta da gashi ya aske tsakiya ya ta da ya aske gefe ya ta da tsakiya shafe hmm. ta da shampo ya yi tsiri tsiri i wallahi ka rasa daga inda yake daga kudu yake ko daga arewa baka sani ba <laughs> sosai mu ƴaƴanmu sun ma zaƙe sun fi yan kudin shiga sharaba shi gaskiya ƴan mata ba naka ba ka kaya fa haka ƴan matan mm. namu ɗinki an je an sa tela ya matse ki ya matse ki ya matse ki duk halittar da ake ce ki ɓoye ta sai kin je gidan mijinki ya gani ke kin yi tallanta bari ya hana ku namiji ya miki fyaɗe ba zai hana ba saboda ke abin da aka ce ki uwe kin kin fallasa saboda kan mazan nan da kike gani su ma suna shirin sallah kuma dattijan mm. akwai dattijan irin mu wanda ba su san dattijan takan ba suna shigar da bata dace ba hmm. su kuma bi yaran akwai kuma yaran da suke yara ne amma halinsu na dattijai ne za su ɗinki na mutunci aski na mutunci su shiga ta mutunci a ranar sallah su gaida kakanninsu iyayensu abokanan iyayensu mm. makota da sauransu a mutunci amma wani wallahi allah ko kallon ki ba zai ba ni kin sa abin da mm. na tuna um, sallar da ta gabata mm. da na fito wallahi ni duk matar da na gani ranar nan kamar haɗin baki aka duk a baya aka yi ta irin har ƙasa burmomiya haka na ranar da na ji daɗi na ji daɗi wannan sallar duk macen da kika gani ɗaya eh, eh, a'a da shekara bara ne bara na unguwanmu unguwanmu na hotoro a kwanu masallaci a hotoro wajen hmm. kafin ki karasa tsamiyan boka ko kuma kin to daga tsamiyan boka hmm. za ki ga duk sun yi irin wannan shiga na ji daɗi ran nan sosai to bari mu je hutun takaitaccen lokaci kamar yadda hafsa ta ce aikin namu akan tiktok yake to masu kallon mu bari mu je hutun takaitaccen lokaci in mun da shirin zai dora da izinin allah a dakace mu to masu kallon mu barkan mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci a inda muke tattauna akan shirye-shiryen eh, karatowar eh, karamar sallah in allah kai mu mm. to ni ina so ne mu duba akan wato abin da ya kamata mu yi ranar sallah ga waɗanda ba su da wadata marasa wadata wato waɗanda dai ba su da shi masu ƙaramin ƙarfi mu duba shi me ya kamata mu yi musu a ranar idi eh cikin gaskiya abubuwan da ya kamata a ce mm. mun yi ƙoƙari mun yi tunda kin ga kowa dai a wani wuri yake zama dole kowa a cikin wani unguwa yake kuma an ce dama in har za ka fara abin nan kokari ka yi wani abu alheri sai ka mm. fara daga inda kake kar ka zama inuwar giginya mm. so ya kamata in har muna so mu yi wannan taimakon sai mu fara daga unguwanninmu mm-hmm. akwai waɗanda su wannan kayan ma da ke da 'ya'yanki ko kuma ce ke ma ko da mijinki ko na kuke gani kun fi karfin ku sa shi da sallah saboda ko na bare ne ko na wasu 'yan watanni da suka wuce wasu mm. shi wannan wani abu ne ma a wurinsu ba su da shi akwai wanda zaki ga a ranar sallama da wasu suke dinki sabo kaya duk yana jan kasa wasu ba su da sutura mai kyau da so yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mu yi kokari mu yi shine a yi irin wannan kwalema ake ce mishi eh kwalema a fito da kayan da baka amfani da su zaka ba wa su kuma a lokacin haka za su rike shi haba haba saboda kin san kaman yanda ake cewa in yanzu kai kana ganin abu ya tsufa mm. wani shi kuma a lokacin shi yake ganin sabantakan abin so mu kokari mu ba su irin wannan kayayyakin da kuma abinci ni ban san menene yake faruwa ba a wannan zamanin ko mu mm. lokacin da muke kanana mm. in lokacin sallah ya yi haka za ki gani za a samu a mota mu dinga kai abinci ko mm-hmm. kuma a nan layin mu za a ita bayarwa nan wannan abin mm. din mu ne ma muke kaiwa eh, mu ne muke kaiwa za mu je mm. muka kai amma yanzu sai ki ga abin mamaki akwai wani unguwa da na taba zama ni kadai nake bada abinci na ba da abinci karamin sallah na ba da abinci babban sallah sai da wani sallah yanzu aka daina kayan ba sai kika daina a'a ba a taba kawo mun ba ba a bayarwa ne ba a bayarwa akwai uwa da zama kadai na ba da shi da karamin mm. sallah da babban sallah ta ce to wa'annan gayu ne ko me na gade bokon nan ma ni ba. shi yasa ina ce addini sa mana zakafi da kai sai na rasa abu to sai kiga yanzu wannan ma ya kai zakar zakafi da kai amma idan za a yi kokari a mm. raya wannan abin kinga a ranar zaka ba wa su ma wasu dole a makotanka akwai irin wannan mm. mutanen mm. za su ci abinci mai dan daɗi a ranar sallah gaskiya gaskiya kuma ba mm-hmm. to a banda wannan hajji halima wato wato mu mu da kanmu mu musamman eh. mu mata mm. mu muke kashe wa'annan al'adun sosai kuwa me yasa saboda wani dan kankanin matsala mm. da ta faru ba ma yafiya ba ma yafiya me ba ma yafiya mm. shine da can ko da danki ko da dana an yi samu wani abu ko kuma ni da ke mun dan yi wani abu ko kuma wani ya zo ya ce wani abu tsakanin mu. to wannan dalilin sai ki kashe inda kina bayarwa sai ki hana Hmm. wanda ko baya cikin addini kuma ba ka shiga ma fadan yara ai Kuma ki zo ki ji ma an gaya miki wani abin da ba ki da tabbas bari baki dan wani dan wani abin dariya hmm. akwai dan dan dan dan mu hmm. sanda muna tare da mamansa kafin Allah ya raba mu mutuwa mai gidan mu. to billahi lazim muka tashi muka saka tuwo sai mu sa a tire <laughs> a sa miya a tsakiya sai a shiga akwai wani babban gida sai a je a kai musu sai a ce kai ka je ka ahmad kai wannan in ya je kowane ɗaki za ta ɗauka ta a miya zai ce ala amfana mhm. ala amfana ala amfana sai su dawo su kuma sauran sa wata san je can an ba su naira ashirin wata an ba ta hamsin wata sai su dawo kwana tsalle shi sai zo sai ce ahmad me ka samu sai ce ni ba abin ba sai shekara ta dawo sai aka ci amma sai ce ba zan je ba aka ce shi ba zai je gidan ala amfana ba <laughs> je kullum kullum sai a ce in je gidan ala amfana su kuma wanda an basu naira ashirin naira wallahi ba zan je gidan ala amfana ba kai ne eh. shi wannan naira ashirin naira goma shi shi ne yake wa shi ita yake wa shi amma a dauki tuwo a dauki min a ci ala amfana shi ba shi da gane ba ba shi ba ya tsalle ya dire to kin ga wannan abubuwan duk wani abu ne wanda yake ƙara al'ada haka ne al'ada mu ta gyaru ƴaƴan mu kada su haɗu mu kanmu makota mu fahimci juna ko ki ga sai falincin gam ana rarraba wanda suka ka abinci yanzu duk ba a yi amma kin san kuma an ce yaba kyauta tukuici eh, to ai wannan shi eh? da yaro da dadi a basu din 20 yar goma wani abu ne to shi ai ba a bashi ba tunda sallah ce yayi wanka yayi kwalliya ya sa sabon kaya kuma aka dora masa tuwo ya dauka ya ce ba zai je gidan Allah amfana ba ba zai ƙara zuwa ba karka je gaskiyar ka ne ko alawa sai a baka an da Hafsa ta yi akan sitirin nan mm. eh. wannan kyauta ta tsin karan nan namu mm. da muke ganin kaman ba wani abu ne wallahi tallahi ah, wani abu sosai sosai sitira aba ce mai sa mutum farin ciki da jin daɗi duk wanda ka faranta wa albarkacin wannan wata kai ma fa Allah zai faranta maka kuma da more you give in ji ba bature the more, you, get. You, get to mm. an ta ba ki ga ko kayan ki bane kika dauko kika ga ni yanzu in ne wata uku ban sa ka ba to bana bukatar su ah, ah. Hmm. to idan ka dauko kika bayar da mo kike barwa da mo sai kiga kayan suna dada taruwa da kuma kayan yara kina barwa dama duk haka kuma ba yake wani wani ya ta sa wani ai ba ya barwa wani Allah ta ba wai ya galgalallin kaya ba kayan da ka cire ka wanke ka goge ka ajiye irin su zaka dauka ka bayar wanda mutum warin hamata ba wankake gogagge kin sa riga ta abu duk warin hamata ba ki wanke ba wasu matan kazame ne wallahi ko tela ba zai karɓi irin measurement din na ga telan da aka bashi measurement na wata riga wallahi sai da yasa aka wanke ta wai ta yarinyar mace ce hamata ai nan shine rayuwar mace ki zo guri ana watsewa ɗaya bayan ɗaya to ai mazan ma haka suke kuma ai mazan ma haka eh, suke an ta iso ai musu su ma hadda su ai ka mai sanda gaskiya tali magana da ta faɗa wallahi musamman ma da sallah na zaki ga wata anyi ado fes amma an ta matso kusa da wallahi sakin kauci to aisha mazan kuma baki mazan ma da akwai ah, to shi ai kuma kin ga musamman ma ba Ki sai yanzu maza akwai akwai wani abin da suke wani kaya ne yake nan mai tsada wanda ko an saka ah, drinks akai mm. lemun sha na mm, kwalba mm, baya baya komai eh sai kiga eh. ana yayin wannan shaddan ga gaye iya gaya amma fa ban ya zo kusa da ke ki eh. kafan ba laifi sannan eh. ga to sai dai a hankali kawai dai Allah ya da ki da su shi yasa tsafta take da daɗi gaskiya da abin da zaka yi cikon addini ga na ji dadi da muka tattauna akan muka ankarar da su kan mutane da mu mm. kan mu gaba daya kan cewa mm. mace ta tsaya iya matsayinta haka shine abu na farko abin da mata za mu fara duba sannan kuma su kansu uh, uh, mm. masu daukan nauyin iyali a yi kokari a sauke hakki mm. wannan yana kawo mm. a sake uh, me ake cewa a sake kowa ya respect kowa ba wai kana da shi ka ka yi ba wanne yana kawo kamar reni a tsakani saboda lokaci ne da ya kamata ka fitar ka yi idan kana da shi ka sauke nauyin iyalinka su ma su fita kunya a cikin unguwa da kuma cikin yan uwa da abokan arziki ke kuma mace banda kwaɗayi da zalama ki tsaya iya matsayin ki abinda ba ki samu ba ki yi haƙuri da shi kowa a duniyan nan da rabansa yau kuma abinda mijinki ya kawo ki masa godiya ka raina kar ki raina idan yi naman sa ya siyo na dubu daya ki ce ubangiji Allah albarka ko na nawa aka kawo maka in za ce ka kwade kar ki masa zalama ah, to ni dai eh kin san dazu da kika fara magana sai nace miki akwai wani abin da nake so mu tabo mai muhimmanci eh, ina ga zaki iya kara shi akan shawarwarin kin to like kaman kin zan yanzu aka ah, ke sai zama shawarar ki dai a gurguje aka ce miki sallah ne mm. to zaki ga mata lalle ilalla sai mun je gaisuwan gida Mm. za ki ga watakila shi yana da baki da zai zo da su a wannan rana ita ukun da ake zuwa wannan gidan mm. sai ta tsirantse ta ce ita ko ba za ta zo na ta mai girki da bakin shi ba sai ta tafi gidan to ba ta shawara yanzu ba ta shawara wallahi aka tafi gidan nan wata kuma ba za ta da ba sai dare Aisha ba da shawara TikTok muke kin ba abu bane mai kyau sallah ce kamata a zauna a faranta wa juna ki zauna da iyalanki ku yi magana daidai lokacin da yake so ki je lokacin da yace ki da ki da dan ni gaskiya na gan irin wannan matsalan sosai ya faru Hafsa eh to ni a gurguje gaskiya matasan mu zan ba shawara saboda bara lokacin sallah haka akwai wanda tsautsayi da kuma ganganci mm. sa ya yi sanadiyar mutuwan mutane da yawa a cikin masu yin abin stunts din na mm. masu yin stunts masu tsalle da mota da irin wani mm, abin wanda a cikin bikin sallah kuma eh, kin ga yawa bai dace ba da aka bincike ma aka ga motar ma ya aro shi ne to kiga ka fito daga gidanku da kafa ka zo ka ar motar wasu ka zo garin tsalle ka je ka daki wani mota mm. duk wa'anda suke ciki suka rasa rayukansu yau wani irin wani abu so ya kamata a ce mutane musamman masu matasa masu irin wani tsalle-tsallen su kiyaye kar wani mummunan kaddara ya zo mm. yana faduwa kansu lokacin sallah to anti a gurguje eh to nan dai shine iyaye gaskiya su kula da yaran su kula da shiga da fitan yaran ku a sallan nan kamar yadda muka zancen gidan galan nan dan allah dan annabi da ga mota mota daga cikin ƙauyuka an zo an sauke su a gidan zu ba kuma namomin suke kallo ba ba namun daji suke kallo ba suna can suna kallon yadda ake ta murgude murgude kuma su koma gida su ci gaba da yi dan Allah da annabi iyaye ku sa ido akan yaran ku da yawon nan da suke da mara ma'ana ni dai gaskiya zan jaddada ni akan abin da kika faɗa mm. wanda ni amma shawara ta ga gwamnati ne mm. masu madafan iko lalle lalle su saka ido da kuma malamanmu wato kansilaf fula ulama su lalle su sa ido a galan nan da ake yi izamana bana dai an samu canji kuma in ya kama a hana ma a hana mm. tunda ba ɗabiyar arziki ake nunawa a wajen ba kuma in aka duba yanayin kano bai kamata a ce wannan abin yana nan ba to masu kallon mu a nan ne za mu nannaɗi tabar shiri sai wani satin allah kai mu a madadin wanda suka taya ku eh, suka taya mu wannan shiri zo ga akwatunan talabijin ɗinku da shugaban wannan shiri a teburin mata a yau muke cewa a yi bikin sallah lafiya Allah isa kuma shawarin da muka bayar mutane su aiki da shi an ce wai in kunne ya ji jiki ya tsira to teburin mata a yau biwa masu kallon mu barka da sallah da izinin Allah a yi sallah lafiya a kiyaye da gala ya gala <laughs> mu dai da sallar nan zamu je gidan ta ai zamu je gidan ta limu gidan har sakali ai ya kamata ai ya kamata wannan zamfaran nan aka ce daga ran da aka ce ya ci zaɓe yan mata su talatin har da ah, ga wannan rep na wannan yaran da baban ya mutu aka ba eh, ya fi ya fi in and outside Thank you.